dan mafarki ya rabu kashi uku kamar yadda malamai suke bayani a ka'idan fassarar mafarki akwai ta'alluqul qalb abinda zuciya ya ratayi da shi in ka kwanta zaka iya ganin sa to in ka ga wannan kaka ce a ah, kaza a'a zuciyar mutum ne ya ratayi da wannan abin to akwai yiwuwar frequently zaka dinga ganin wannan abin saboda zuciyar ka na rataye da shi na biyu akwai al-ilham shine ilhama wani abu na alkhairi kai mafarkinsa kuma kafin abin ya faru sai kaga Allah ya nuna maka kuma daga baya kuma me sai ka zo ka ga abin yanda Allah ya nuna maka a mafarki har ma ka dinga tunani anya ban ga wannan abun ba to wannan shine ake kira ilhama wannan irin wannan mazala ce in kai mafarki na alkhairi in ka farka ka roki Allah ya tabbatar da wannan mafarkin sannan kuma ka gaya wanda ka tabbatar masoyanka ne an gane na ukun shine abghatu ahlamin shine waswasatu shayatin shine nightmare kenan wani mafarki na tsoro ko na firgici ko na mutuwa ko na makamancin haka to a wannan idan kai mafarkin in ka tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka juya a hagunka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku sai ka tofa kakka nemi fassararsa kuma kada ka nemi ma'anarsa don in ka fassara shi yadda ka fassara shi zai faru haka imamu ibn asir ya nakalto asari wata mata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin manzo Allah za ta yi tambaya sai ta ga manzo Allah sai ta ce mai tayi mafarki wato katangan gidanta an tsai da shi sai manzo Allah ce mata mijinta zai dawo dama mijinta yayi tafiya a satin ko sai ga mijinta ya dawo bayan wani lokaci sai ta yi mafarki katangan ya faɗi da ta yi mafarkin cewa katangan ya faɗi ta zo wurin manzo Allah sai bata tar da shi ba sai ta ga sayyidina abubakar sai ta ce mai ga mafarkin da nayi sai ce mijinki zai rasu tana gama yana gama ba ta ansa ta juya tana tafiya sai ta gama za Allah yana dawowa sai ta ce ya ma ce Allah wajen ka na ya ce kuma na nemi ka ban ka ba sai ya tambaye ta to wa kika gani sai ta ce na ga sai da na abubakar mafarki ne na yi kuma da ban ka ba sai na tambaye shi sai manzo ce ya fassara miki ta ce e, da me ya fassara ta ce ya ce mijina zai mutu sai manzala ce shi kenan sai ya faru kuma hakan ya faru sai mijin ya rasu ina fata an gane shi sa in kai mummunan mafarki kar kai kokarin agar maka lawo wallahi na yana mafarki ne to me yake nufi kawai kyale shi kawai kai addu'a kawai kan ma abin ya dame ka ka ci gaba da sai kayi abin nan kaza da makamancin haka an gane kakka fassara shi dan in ka fassara shi zai faru shine kuskuren da mutane ke yi kowane kuma mafarki ya sha daban da yanayin kowa alakarka da ubangiji haka fassarar ka yake zuwa don wani ya taɓa yin tambaya ya tambayi Sheikh salamin Usaimin sai ce akramakallahu mafarki na yi na ga wani mutumi malami ne amma kuma na gan shi yana yawo yana ɗawafi tsirara kaga yanzu an maka wannan tambayar me zaka fara fassara shi ko a'a zaka fara tunanin wani abu ko mummuna sai Usaimin ya ce mai wannan mutumin dan aljanna ne ya ce alaman da ka gan shi tsirara kenan ya tafi wajen ubangijin shi ba yi da wani datti a jikinsa sai ce malam wallahi ba kowa na gani ba kai na gani kaga ne san wanda aka yi magana a bai kai ba ko ya ce wallahi ba kowa na gani ba kai na gani ana ana fahimta to yanayin mutum da alakarsa da ubangiji haka eh, fassarar mafarkinsa don kada ku zo ku yi mafarki iri ɗaya ka ce to a <laughs> ka da ubangiji haka za a abin nan ɗin shi Allah ya samu dace eh na'am to Allah ya tabbatar eh. Eh. ka ga manzan Allah eh manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ganna a mafarki tabbas ni ya gani saboda shi dan baya iya daukan surata to amma shin yaya manzan Allah yake to nan ne tambaya shi sa a lokacin abdullahi dan abbas in mutum ya zo ce mai ya ga manzo Allah mafarki sai ce siffanta mun shi ka an gane in ya fara na shi wannan ba manzo Allah ka gani an amince wannan ai shedan yana iya zuwa yanzu duk mutumin da ya mafarki ya ce ya ga manzo Allah ya ganshi da tarbi za mu ce ma wallahi ba manzo Allah ka gani ba an gane dan manzo Allah ba ya rike tarbi an gane to kai tsaye kana akwai wani abin da mutum na gaya maka sai ka ce a ba shi bane don ma kada ka rudu shedan kada ya ruda ka an gane akwai wasu siffofin da ana faɗi dan manzo Allah har ya bar duniya da geminsa da gashin kansa ga baki ɗaya farare da ke jiki ba su wuce guda goma ba fararen gashin da ke jikin geminsa da gashin kansa ga baki ɗansa ba su wuce goma ba kuma shekara 63 ya rasu amince wannan to kaga mutum ya ce ma ya gan shi dattijo mai farin gemu ko ina ya ce ba manzo zala ka gani ba an amince tsalan to kaga in ka san siffan shine zai ƙara nuna maka cewa lallai manzo Allah ka gani ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani ba amince wannan to zaka ga bayan Allah nagartattu duk zaka ga irin wannan Allah na nuna musu kamar albani ne Nasiruddin albani yayi mafarki ya zo yana karantarwa a gidan TV ne a gidan rediyo ne ana kira ana tambaya sai wata mata ta ce akara makallawa ina da tambaya sai ta ce na yi mafarki ne da wani na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da na ga manzan Allah a mafarki na sai na ga kuda suna ta zagaye shi suna ta bin shi sai ta ce sai na ga wani mutumi ya zo yana ta kakkaɓe wannan kudan har kudajen gabaki ɗaya suka watse ba sa kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce baiwar Allah ina muke fatan alkhairi kuma lallai ke mutum ya kirki ne abin kike yi na alkhairi ki ci gaba sai ta ce malam wallahi ba kowa bane kai na gani kai na gani kana kakkaɗe wa manzo Allah wannan kudajen a yawa hadisa manzo Allah aiki kaga sakon kenan babu wani hadisi a cikin hadisan duniyan nan wanda aka kawo aka rawaito daga manzo Allah face sai da ya mai aiki kaga shi ne kudajen ko da ya kakkaɓe kenan sai ya fashe da kuka ya yi kusan minti biyar yana kuka saboda sace shi na gani na ga kana kakkaɓe wannan kudajen a jikin manzo Allah kaga dan kaga rubabbin hadisai da ake jingina manzo Allah kenan ko shi ya kakkaɓe su to zaka ga akwai wa an sa abubuwa da yawa shi Usaimin din ma da Ibn Bas dukkan mutane malamai da yawa bayan rasuwarsa da yawa cikin ɗaliban sai ka ji wannan ya ce ya yi mafarki da shi sai ya ce me sai ce ya yi mafarki da shi ina kake sai ce an kai shi aljanna sai ce ɗayan ya ce da na tambaye shi na ce ina ibn bas sai ce ah fi a'lal jinan ya ce ibn bas yana can kwalkwali ba na ganin shi shi uzaimin yake faɗi kuma ɗalibin ibn bas ne shi kuma ya sun yi mafarki da malamin su sa'adi abdurrahman sa'adi cewa wata rana bayan ya rasu suka tambi suka gan shi a mafarki suka ce to ina kake sai ce yana aljanna sai ce wallafa wallafan ka kai ka aljanna sai ce a'a bi husni mu'amalati linnas ya ce kyakkyawan mu'amalan da na yi shi ne Allah ya ɗaukaka ni darajar ya shigar da ni aljanna za ka ga irin wa'annan bayan Allah za ka ga to in ka je kana karanta littattafai na wanda aka rubuta su akan bayan Allah nagartattu da irin abubuwa na alkhairi za ka sha mamaki to mafarki ba a fassara shi ah, kawai na yi mafarki kaza sai ka a'a akwai abubuwa da yawa da ke karkashin wannan shi sa wani ilimi ne mai zaman kansa ba haka safai ake abin nan ba saboda haka in ka yi mummunan mafarki ka sa wa kanka wannan ka'ida kan ma ka tambayi malam kan ka kira malam ka tambaya kai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sau uku ka tofa a hannunka na hagu kar ka gaya wa kowa kuma kar ka sa damuwan abin a zuciyarka amma in ka gana alkhairi manzo Allah ce ka roki Allah Allah ya tabbatar da wannan alkhairin da ka gani sannan ka gaya wa masoyanka mutanen da ka san cewa suna kaunanka kaga za su taya ka me za su taya ka addu'a shine kawai ka'ida an ji wannan Allah ka shirye da mu